Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai yau laraba sha ga watan Oktobar na dubu biyu da sha tara. Sashen Hausa na Studio Kalangu su mu gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalai marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa hawar ruwan gulbin Komadugu Yobe da ake fuskanta yau da mako ɗaya a jihar Difa ya haddasa banna a gandu-gandu na noma cikin jihar tare da tilasta tashin wasu garuruwa. Za ku shi gwamnan jihar a cikin wannan shiri. A Tilibiri ana ƙoƙarin samar da sabbin wuraren zama ga rukunin na biyu na garuruwa da za su fuskanci ambaliyar ruwa sanadiyar ayyukan madatsar ruwa na kandashi. A ƙasar Nijar an samu ƙarin sama da mutane dubu takwas da suka kamu da cutar daji ko kansar a shekarar 2018. Muna tafi da bayani a rahoton musamman na wannan shiri. A jihar Difa yau kusan mako ɗaya kenan da gulbin Komadugu Yobe da ke da matsayin iyaka tsakanin Nijar da Najeriya na tsawon kilomita 150 suka wato ruwansa suka hawa lamarin da ba sabon ba. Hakan ya haddasa ɓanna cikin gandu-gandu na ayyukan noma tare da tilasta tashin garuruwa masu yawa. gwamnan jihar difa ya kai ziyara a wuraren da lamarin ya shafa tare da rakiyar kwararru na ma'aikatar da ke kula da lamarin gwamna isa lemin ya yi wa lawan bukar ƙarin bayani Bacewar Komadugu ta mamaye yankunan gandari a cewar kwararru akwai ɗari bisa ɗari da satin da suka cika da ruwa. Akwai ƙauyuka misalin wannan ƙauye Sebelte yana cikin barazana muna gaban al'umma da ke barin wurin. A nan muna bayan tashar janyo ruwa da ita ma ta cika gaba ɗaya. A dunkule matsalar ta wuce kima. Akwai wasu ƙauyuka da ke kan Komadugu da tuni suke cikin barazana. Akwai damuwa wannan bacewar ta zo da wuri. Gaskiya a yadda muke gani abin akwai damuwa. taimakawa sosai yanzu shine ceton ƙauyuka sake musu wuri samar musu wurin fakewa ɗaukar nauyinsu ita ce babbar damuwar mu ana ganin game da shuka ba a magana domin eka satin ne suka rage kwararru sun ce ruwa su ma za su cike su sun rasa komai ba a samu asarar rayuka ba A ci gaba da gudanar da ayyukan madatsar ruwan kandaji a jihar Tilibiri, darakta shanar na madatsar ya bayyana cewa ana ƙoƙarin sakewa garuruwa da za su fuskanci ambaliyar ruwa wurin zama. an zaɓi sabbin wuraren tare da amincewar al'ummomi sannan kuma an yi shelar ƙasa da ƙasa domin tantance kamfanin da zai kula da wannan aiki a cewar haruna ahmadu a zantawar shida abdullahi mamudu Babban kalubalen kan daji shine sake tsugunar da jama'a game da sake tsugunar da jama'a tunatar da ku tuni mun sake tsugunar da rukuni na farko shi yasa aka gudanar da ayyuka yanzu muna shiryawa domin kaurar da al'ummar rukuni na biyu da ake kira fardu waɗannan su ne mutanen da ruwa za su mamaye idan aka kammala madazar baki ɗaya mun tattauna da al'umma don ya za a yi wuraren da za a kai su da aka zaɓa su ne tare da talafinmu suka zaɓi wuraren yanzu mun kaddamar da shirin domin daukar biron da zai gyara wuraren haka kuma muna daukar wani kamfani na waje babban kamfani da zai kula da kawai sake tsugunarwa domin aiki ne babba mun sa tsari domin dama da al'umma domin kula da duk wasu bukatu da za su iya zuwa a lokacin da ake aiwatar da wannan mataki na biyu na sake tsugunarwa. A yau ne ake soma taron koli na Afirka kan yanayi a Akara babban birnin kasar Ghana. Gurin da aka sa gaba a wannan taro na tsawon kwanaki uku shine kawo haske kan alkawalin da kasashen Afirka suka ɗauka na yaƙi da ɗumamar yanayi, kamar yadda wato kafar ko kuma shafin yanar gizo Viva com na ƙasar Senegal ya wallafa. Domin bunƙasar da shirye-shirye na zahiri, ƙungiyoyin Afirka da aka kafa a taron 2019 za a ƙarfafa su. wannan kuwa ta hanyar wanzar da ɗabi'u na gari da za a gabatar domin gudanar da ayyukan kare muhalli a nahiyar afirka in shi shafin ba da labaran kimanin mutane dubu biyu masu ruwa da tsaki a wannan sha'ani ne ake sa ran za su halarci wannan haduwa. Yanayin tsaro da tashin al'ummomi a jihohin Difa, Tilibiri, Tawa da Maradi sanadiyar hare-hare da kuma aika-aikar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai. Akan wannan lamari ne wani taron hukuma, wato hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya mai da hankali ranar 11 ga watan Oktobar a Maradi. Nafisa Adamu ta duba mana abin da taron ya haifar ga kuma fasarar rahotonta. Abin da ya biyo taron hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya shine a yankin Maraɗi 'yan Najeriya 1,264 sabbin zuwa aka tarba a ƙauyuka 44 waɗannan kai da na da nasaba da hare-hare da musguna ƙungiyoyi masu makamai. A matsayin mafita ta ɗan lokaci kafin sake tsugunar da su hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta buɗe wata cibiyar yada zango mai ɗaukar mutane 450 a gidan Rinji a yankin Tawa kuma fiye da sabbin 'yan gudun hijira dubu ishirin ne suka zo a yankin karɓar 'yan gudun hijira da suka fito daga Agando da kuma Asa Gaigai a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin tilabiri tare da rufewar da ake da niyya a shekara ta ishirin na sansanonin 'yan Mali iyalai da dama ne za a sake tsugunar da su a wuraren da tuni aka gina. A ƙarshe a yankin Difa fiye da gidaje dubu ɗaya ne aka gina a gundumomin Difa, Shatimari, Kaɓalewa da Ningimi. 'Yan asalin Nijar 166 ne kungiyar ƙasa da kasa mai kula da bakin haure OEM ta maido gida daga kasar Algeria a wannan mako in ji wata sanarwar kungiyar da aka wallafa a ran shabiyar ga watan oktobar Kashi 18 bisa ɗari na waɗanda aka maido ɗin mata da yara ne. Ana kuma tantance su dangance da bukatun kiwon lafiyarsu in ji sanarwar. Karan farko kenan da aka maido bakin haure wato ta jirgin sama a wani matakin tallafawa masu rauni wani shiri da gwamnatin Algeria da Nijar suka kaddamar. Yau kusan shekara ɗaya kenan da hukumomin agadar suka umarci masu zirga-zirga kan ababen hawa su rika amfani da hular kwano ga masu motuna da kuma ɗamara ga masu motoci. Sakatare janar na ma'aikatar magashin garin agadar ya bayyana cewa a yanzu haka wato mutane ba sa mutunta wannan mataki. Da yawa ba su san amfani da kuma alherin saka hular kwano da ɗamara ba. wato ya cewar islaman algamis sakatare janar na ma'aikatar magajin garin agadas a hirar shida a nise karim A dunkule ana lura da rashin aiwatar da wannan doka tare da jami'an 'yan sanda musamman ma 'yan sandar zirga-zirga hukumomin wurin sun ɗauki matakai kan haka akwai abubuwa da dama da ke zuwa da kuma suke hana aiwatar da wannan doka akwai mutane da yanzu suka saba da sanya hular kwano da kuma igiyar kariya amma kuma matsalar akwai mutane da ke kiyawa da kuma waɗanda kuma ba san amfani ko ribar sanya hular kwano da igiyar kariya ba za mu ɗaukar matakai ba da jimawa ba domin rakiyar aiwatar da wannan doka ga shugabannin 'yan sanda ga 'yan sandar zirga-zirga da kuma yin duk abin da ya dace domin a girmama wannan doka kuma za mu yi komi domin mutane su bi. Matasa da rashin nuna kishin ƙasa shine taken wata tawagar waye kai da ƙungiyar matasa masu kula da tarbiyya da kyautata rayuwa ta Ajab ta kaddamar yau a Jami'ar Yamai. Shirye-shirye na da kan za su shafi angwandi biyar na birnin Yamai. Shugaban kungiyar ta Ajab Ibn Isa ya yi wa Rukayyatu Abdurrahman ƙarin bayani. A matsayin matashi mun ɗauki niyya na tafiyar da wannan kamfen wadda kai domin kawo sauran matasa wajen gane kishin ƙasa domin a yau Nijar ta gobe tana kanmu amma kuma muna cewa ko Nijar ta yanzu tana kanmu kenan yana da kyau mu nuna halayya da za ta sa mu zama shugabanni wannan ayari zai ɗauki kwanaki uku kuma za mu shiga unguwanni biyar mun lura gaskiya unguwanni masu rauni inda akwai tashashen hankali da kuma rashin kishin ƙasa suna faruwa a kodayaushe bai yi ba kwartagi har banda bukuki a kowane wuri za mu sanya wurin matasa zai hada matasa 'yan sa kai da za mu dauka a yayin wannan ayari na wayar da kai da kuma za mu horar da su bayan rangadin namu domin su kasance masu ci gaba da aiki. albarkacin kaddamar da bukukuwan ranar wasannin sinima na afirka a yamai a ranar 12 ga watan oktobar mai shirya fina-finai 'yar nijar ramatu keta tare da wata tawagar kungiyar fefasi ta masu shirya fina-finai na afirka sun shirya wata muhawara ranar 11 ga watan oktobar a cibiyar al'adu ta jean rush da ke yamai kan maudu'in sinema afirka ayyukan da aka gwato gudanar da kuma kokowar da za a yi a nan gaba shak omar sisoko na kasar mali ya yi ƙarin haske Burinmu kamar yadda Ramatu Kita take fata shine na kawo farfadowar silma a Nijar. Dukan masu silma a cikin wannan ƙasa mai kyau. Dukan silmar Afirka suna tunawa da Umaru Ganda da rawar da ya taka. Fim na farko na wasa a yammacin Afirka koma a shiyar ɗan Nijar ne. Mustapha Alassan tuni a shekarar 1960 ya yi fim a shekarar 1959 kafin ma fim ɗin Samben Usman from Sarata da ake ɗauka fim na farko a kudu da Sahara. yara akwai kuma shiryawa ta farko da aka haɗa gwiwa ma'ana mutum na farko da ya yi tunanin ana buƙatar haɗin gwiwa kudu kudu shine mustapha diop tare da fim ɗin mercenaire de gafile da nijar da mali suka tsara duk da cewa a daushe kuka tsara kun buɗe kofofi amma duk waɗannan ba su bada damar ci gaban wannan silma ba. don Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. October Rose lakarin da aka yi wa watan oktobar kenan domin yaƙi da cutar daji ko kansar shagulan na ci gaba da gudana a nijar an samu ƙarin sama da mutane dubu takwas da suka kamu da cutar dajin a shekarar dubu biyu da sha takwas a cewar shugaban ƙungiyar shugabar ƙungiyar sos kansar dr dele ismuha ta da cewa cutar dajin ta fi faruwa cutar dajin da ta fi faruwa ita ce ta ma'aifa da ta nono alkaluman ƙididdiga sun nuna cewar kashi 90 bisa 100 da suka kamu da irin wannan cutar suna rasa rayukansu ne. Dr. Dele Ismuha, shugabar ƙungiyar SOS Cancer, ta yi wa Maryama Gello ƙarin bayani. Cututtukan kansa da ake samu kwarai a kasar Nijar su ne na mahaifa da kuma na nono a faɗar likitar kansa Dr. Dille Ismuha albarkacin watan Oktoba watan da aka keɓe na yaƙi da cutar kansa ta yi mana ƙarin bayani. A shekara ta 2018 an yi rajistan masu fama da cutar kansa fiye da 8,674 a kasar Nijar a cikin su fiye da 7,000 sun rasu wajen kishi goma tara cikin dare na rasa rayukansu fiye da mutum mutum dubu da ɗari biyar na fama da cutar ta kansa ne na mama sama da kishi goma sha takwas a cikin ɗari. Cutar kansa na mama ta yawa kuma ita ce cutar ta farko. Wannan shi ke nuna cewar ya zama wajibi a gaggauta saka hanyoyin gujin cutar da kuma maganinta a cikin ƙasa. Kenan a sa wa'annan cibiyoyin na yaƙi da cutar kansa su yi aiki. Cibiyar da ke kula da ɗaukar nauyin wannan cutar tana bin masu ciwon sau da in aka duba yadda ake gwajin cutar abin da saura ba ma cikakken gwaji ba ne kuma sai ma wuri ya ƙure yan malati na buƙatar samun cikakkiyar kulawa ko a ɓangaren ciwon kansa na mama ko na mahaifa kishi goma ta cikin ɗari na buƙatar a tura su ƙasashen waje wasu matan ba su da matakardun haihuwa ta yaya za a huta da su in babu fasfor ba zai yi ba ya kamata a samu magunguna take yanke kuma a cikin gaggawa kenan watanni uku da ministan kiwon lafiya ya bayar sun wuce. Dama ni wannan zancen bai gamsar da ni ba. In an kai dan malati kasashen waje fiye da miliyan goma sha shida na sefa ne ta yaya ne wannan maganin za a maida mishi hankali a ƙasar Nijar in kun duba mutanen da ke cin karansu ba babbaka a cikin wannan harkar in dai haka za a ci gaba jama'a ba za ta taɓa samun biyan bukata ba kuma ta ne na a sama mata magani a cikin asibitin ta. Kuna ganin cewa waɗannan miliyan goma sha biyar ko sha shida ya yi yawa. Ko kun san nawa ake yin maganin na cutar ta kansa a asibitin Turai wadda ma ta yi kowace tsada euro dubu bakwai da dari biyar. Ta yaya ne za a cewa ya ninka sau biyu ko sau uku a ƙasashen Larabawa a kan ɗan malati ɗaya. Yin shi kan miliyan goma sha shida alhali ko a Turai su da ke da kayan aiki na gari na yi alkawalin taimaka ma masu karamin hali kuma zan ci gaba ko me za ta kasancewa. ferai kwa Madalla ƙarshen shirin labaran kinan da harshen Hausa na maraicen yau. Wato zan barku da Musa Hassan ɗauke da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu.